Pere will remain of APC having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner Babban jami'in tattara sakamakon zaben gwamnan jihar Bayelsa, Farfesa Osari kenan ke bayyana David Lyon na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamna a jihar Bayelsa. da kuri'a 352,552 yayin da ɗan takarar gwamna a tutar jam'iyyar pdp mai mulkin jihar ta bayelsa musa don yi dare ya zo na biyu da ƙuri'a 143,172 bayan bayyana sakamakon zaben na kujerar gwamna a jihar ta bayelsa al'ummomi a jihar ta bayelsa mazansu da matansu sun bazu kan titunan birnin Yanaguwa suna murna kan cewar jam'iyyar da suka zaɓa ta lashe zaɓen kujerar gwamna a jihar ta Bayelsa. Wakilan jam'iyyar PDP a wurin tattara sakamakon zaɓen tun da wuri-wuri suka yi ko ƙasa ko sama, saboda haka ban samu jin ta bakinsu ba. To sai dai kuma a wani taron manema labarai na baya-bayan nan, gwamnan jihar Bayelsa mai barin gado, Harry Saryaki Dixon ya ce, Wurare irin su Obogini da Obolo ba a gudanar da zaɓe ba, saboda haka ina son in gaya wa duniya cewar abin da ya faru a wannan zaɓe ba abin da za mu lamunce mu ba ne, za mu ɗauki wasu matakai da suka kamata an gudanar da kashe-kashe kuma in jam'iyyar mu ta pdp da dama sun rasa rayukansu su Please, you want to talk, talk. Wannan jami'in jam'iyyar PDP ne mai mulkin jihar Bayelsa ke bayyana matsayinsu a wannan zaben. Yana cewa ne ba mu yarda da sakamakon zaben da aka kai ga bayyanawa ba domin alkaluman da muke da su na zaɓe ba su ne aka bayyana ba muna so mu sanar mu duniya ta san halin da ake ciki sannan daga bisani mu ɗauki matakin da ya dace na zagaya a birnin na yanaguwa ga kuma abin da mutanen jihar ke cewa dangane da wannan zaben So uh, we are so happy for it. At least our man has won the election. So we are so happy and we are great. Wannan tana cewa ne ina cike da farin ciki kan wannan nasara da ɗan takararmu ya samu David Lyon. Gaskiya ina cike da farin ciki. kuma muna son ya ci gaba da gudanar da ayyukan raya ƙasa. We need development like you know good roads, water, lights. You know we are we are we are suffering from light all this while. Ya mai da hankali ga ayyukan raya ƙasa irin su tituna da samun muna ruwan sha da wutar lantarki domin a gaskiya akwai matsalar abubuwan more marayuwa a jihar mu ta bayelsa. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Yanaguwa, jihar Bayelsa, Najeriya.